بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله القائل لأن يهدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله هناك أرى godiya الله سبحانه وتعالى wanda ya sake dawowa da ɗakin wannan taro mai albarka na wannan gari na kajuru mai albarka don ainihin ci gaba da sauraron babban malaminmu da ya ziyarto mu a wannan gari mai albarka na kajuru da ainihin muhadara wanda aka tsara su kamar yadda muka gabatar guda uku a ɗazun an gabatar da guda a yanzu insha Allah za a ɗora daga inda aka tsaya sai dai maudu'an da kai bambanci wancan na farko mun riga mun shashi cikin yardan Allah na biyu shi ne haramcin keta alfarman musulmi haramcin keta alfarman musulmi kamar yadda muka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu a musulunci kuma cikin yardan Allah sai muka taso muka tadda iyayen namu a cikin addinin musulunci sa'annan kuma ita ce addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce mu da mu yi a cikin alkur'ani اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Allah ya zaɓar mana musulunci ta zamto ita ce addini a gare mu Allah mun gode maka da kai mu musulmai to alal hakika 'yan uwa musulmai wannan maudu'i ce mai faɗi wanda kuma aka ba wa malami mai faɗi wanda cikin yardan Allah da taimakonsa mun tabbatar da yardan Allah zai warware mana abin da ke kunshi a cikin wannan maudu'i mutunci dai wata aba ce wacce take mai girman gaske wasawa kuma sukan faɗi cewa mutunci madara ne yani idan ya zuba ana iya kwashewa amma ba zai kwasu duka ba to abin da ake bukata shine kar a zidda shi ɗan saboda idan aka zubar to ba fa zai kwasu duka ba Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora bi hasbi mri'in min ash-sharr an yahqira akahu ko kullu muslim ala al haramun damuhu wa maluhu wa irduhu kamar yadda muka sani ga musulmi ya kamata ya tsare wa dan uwansa musulmi jininsa da dukiyarsa da ainihin mutuncinsa man radda an irda akhihi radda Allahu an wajhihi an-nar yawm al-qiyamah alal hakika wannan ya mutsatsun larabcin zan yi kokarin takaitawa a ji ingantaccen a wajen babban mu da yardan Allah in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda malam zarrin fara roƙon malam da ya sake dawowa kan kujerarsa cikin yardan Allah afwan akar makalla Allah نعم نعم اه shi da bakiya yawa kuna rukun al'umma da girman Allah da a daure a taɗaita su saboda wannan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يكن ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من اله الذي لا اله الا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع انواع العباده ولذا قضى الا نعبد الا اياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهار فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne karatu na biyu kamar yadda ɗan uwa mai gabatarwa da gabatar abin da ya shafi haramcin keta alfarmar musulmi yau muna wato sha biyu ko sha ɗaya ga watan jima'a ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai yayin da daidai da wato sha tara ga watan ɗaya shi dubu biyu da goma sha wato tara a wannan gari na kaduna a cikin wannan jiha ta mu ta kaduna kamar yadda dan uwa mai magana ya ce wannan maudu'i ne mai faɗi waran gasken gaske maudu'i ne mai faɗi la'akari da cewa wato haramcin keta alfarmar musulmi da Allah wannan suke surutu a gefe a ga wasu nan a gefe kuma kamar matan azubi ne suke surutu ko dai su da za su yi kwantarol ɗin mutane a daina surutu su ɗauki mataki ko kuma ma kamata ya su haƙura su bar wajen gaba shi ɗaya ne zai abin da aka ce a yi magana a kansa ke ta alfarmar musulmi wannan maudu'i kamar yadda dan uwa ya faɗa cewa yana da faɗi kwarai madubi ne da yake da faɗi kwaran gaske gaske wato abin da ya shafi ke ta alfarma ta musulmi abu na farko da ya kamata mu sani akwai musulunci sannan abu na biyu akwai kuma musulmi shi musulunci addini ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma musulmi wata halitta ce da Allah madaukakin sarki da ya yi wanda ya lizimta mata bin addinin da shi Allah madaukakin sarki ya fara a doron ƙasa shi yake so a abin da haka Allah madaukakin sarki ya kira yake ya hallazi ladina amanu da fi silmi kafa ya ku masu imani kuwa ya shiga musulunci gabaki daya kada ya zama to kana musulmi amma ka da bin sashen wasu dokoki na addinin ka yarda da wasu sashi yin wannan ne yasa Allah yake ce ma wasu aka tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu kwa yarda da sashin wata doka daga wajen Allah a matsayin ku na musulmi sannan ku iya fita da wani Allah ya ce za ku jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya dukkan mutumin da ya haka to abin da zai biyo baya kaskanci tun daga rayuwarsa ta duniya kafin kuma ya je alkiyama azaba na jiran shi annabin farko manzon farko da Allah ya fara turowa a doron ƙasa da ittifaki na malaman musulunci shine annabi Allah ya faɗa haka a suratul nisa'i yace inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'd wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa ya'quba wal asbab وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما الله يأتي رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما الله يأخذ وانا عددي نمن زنبي أنا وجه sannan a suratul al'ami tun daga inda annabi ibrahim bayan ya yi jayayya da mutane shi ya ce masu, wa kaifa a kafa ma a sharaftu ta yaya zan yi tsoron abin da muke yin shirka da shi wala ta na annakum a sharaftun billahi bayan ku kuna yin shirka da allah ba kwanin tsoro sai ya ce fa'ayyar fari ɗaya na a bil bil'amni in kuntum ta'alamu to wani ɗayan ƙungiyoyi ne ya fi dacewa su samu aminci gobe alkiyama a gaban Allah idan kun sani amsa in ba ku sani ba Allah ya ce musu na amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun sai ya ce wa tilka hujjuna wata atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim sai ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadina sai ya ce wa nuhan hadaina min qabl shi annabi nuhu tun kafin zuwan annabi ibrahim Allah ya ce mun ba shi wa min zurriyatihi dauda daga zuriyar annabi ibrahim akwai Dawuda. wa sulaimana wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzil musin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min as-salihin wa har zuwa ƙarshen da Allah madaukakin sarki da yake wa Zakariya wa Yahaya wa Isa wa Ilyas kullum min salihin to har inda Allah ya ambata annabawa guda 18 a jere wayannan annabawa guda 18 da Allah madaukakin sarki ya faɗa a jere shine wani malami yake cewa fi tilka hujjatuna minhum samaniya min ba'd ashrin wa yabqa bayan a tilka hujjatuna akwai guda 18 wa ya bar Asa yabqa sab'atu akwai annabawa guda bakwai a ciki wanda Allah bai ambace su ba akwai Idris Hud Shu'aib Salih wa Qadadul Kifl Adam bil Muqtar da Kutibu da Annabi Muhammad aka cika su sai zaman ku annabawa guda 25 wanda Alqur'ani ya ambata to da waɗannan annabawa guda 25 da Qur'ani ya ambata da can da ya faɗa ya ce wa annabi wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam alayka da annabawan da an ba annaba labari ya san su wanda ma bai da labarin su ba wani annabi da Allah ya taba aiko shi doron kasa ce da addinin musulunci yake aiko shi shi yasa kalimatul dini a Qur'ani ta taba zuwa musanna ba ko jami'i da take zuwa shi yasa Allah zai ce inna ad-dina inda ya Islam addini a wajen Allah wanda za a yi zama shi ne kuma musulunci wa man yamtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu duk wanda yi wani addini wanda ba musulunci ba ya kuma zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki babu yadda za a yi iya karbasa bai taɓa yiwa shi yasa za mu ga annabawa da dama kowanne daga cikinsu kiraye zuwa ga addinin musulunci annabi yusuf bayan rayuwar ta kare sai gashi ya zo yana addu'a yana rabbi kada ta min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith Allah ka ba wani abu na mulki na gode sannan fatir as-samawati wal ard ga ɗaliban da suka san luga wannan ibarar da annabi yusuf ya amfani da ita yace rabbi qad ataitani min al-mulk fi'lin ata yuti ya ta'adda ila maqulin bi isnayn rabbi qad ataitani min al-mulk sannan haka wa allamtani ka sanar da ni fi'lin allama ya ta'adda ila maqulin bi isnayn to duk lokacin da fili. yana samun makolin bihi guda biyu a wasu malaman na hau idan kaga an kawo makolin bihi guda daya an cire daya don ka koma gurin malaman balaga za su faɗa maka akwai dalilin da yasa aka halaka makolin bihi guda ɗaya aka bar guda ɗaya kamar yadda ya faɗa a cikin suratul rahman yace ar-rahman sai ce allamal qur'ana amma a ayar gaba sai ta khalaqal insana sai ce allamahu al-bayan ko dai shine fi mahallin nasu maf'ulun bihi awwal al-bayan shine fi mahallin nasu al-maf'ulun bihi sani amma allama ta farko aka kawo makulin bihi guda ɗaya aka share makulin bihi guda ɗaya akwai dalili a wajen malaman balaga da isa haka shi yasa anan waje yace rabbi qad ataytani Allah ka bani sai aka cire maqulun bihi guda daya min al-mulk wa allamtani ka sanar da ni ya aka kawo maqulun bihi guda daya sai aka cire maqulun bihi guda daya sai malamai suka ce dalilin da yasa annabi Yusuf a nan wajen ba a kama maqulun bihi sani ba saboda muqami ne na roko da tawadu a gaban Allah da aka takaddirin magana rabbi qad ataitani aziman min al-mulk wa allamtani hazzan min sai aka cire aziman sai aka cire hazzan saboda muqami ne ma yake a wajen Allah bai sai ya tsaya gaban Allah ya ce ma abinda Allah madaukakin sarki ya baki ba aziman ne roƙo yake shi yasa yake fatirar samawati wal ardh Allah kai ne wanda ka kage halittar sama da ƙasa daga babu sai ya ce tawaffani musliman Allah roƙon da nake ka karɓe ni a matsayin musulmi sannan wa ne bis salihin Allah madaukakin sarki ka riskar da ni da mutanen kirki to ƙarshen rayuwar ta zo amma annabi Yusuf addu'a yake yana cewa yana roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya karɓe shi a matsayin musulmi saboda muhimmanci da matsalar da wannan abin yake da shi na cewa mutum ya fatar ya mutu akan wannan addini na musulunci Allah ka samu mutum muna musulmi da haka Allah ya yi kira ga baki da ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun mu ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah kada wanda ya kuskure ya mutu ba a kan wannan tafarki na addinin musulunci ba abu na biyu shi ne addinin musulunci ni'ima ce daga cikin ni'imomi manya galibi kamar yadda sai na umar yake cewa duk mutumin da bai rayu a jamiliya ba wallahi ba zai san kimar addinin musulunci ba yanzu abin da ya samu kima addinin musulunci rukun sa kai ne kamar yadda malamin ne yake faɗa Iyayen iyayenmu musulmi an haife mu a musulunci wannan ya sa galibin da mu addinin musulunci bai da kima a wajenmu amma ka samu mutumin da ya fito daga bautar wani Allah yana wani addini idan ya shiga musulunci ya ɗanɗana zauku na addinin musulunci za ka gaba irin rukun da kake wa addini ba ba irin rukun yake ma addinin musulunci ba in kana son ka gane haka yanzu ka bibiya ƙasashen turai mutanen da suke shiga addinin musulunci za ka ga kai irin rukun da kake wa addini kai da aka haife ka a ciki ba irin rukun da kai kake wa addini ba ba irin rukun suke wa addini ba shi yasa sai da Umar yake cewa mutumin da bai rayu cikin jahiliya ba ba zai taba sanin kimar addinin musulunci ba kamar mutumin da bai rayu a ta da'a ba ba zai taba sanin sunna annabi na da kima ba sallallahu alaihi wasallama Allah ya faɗa addinin musulunci a matsayin ni'ima a wurare biyu ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau ne na cika muku ni'imata da yadda ne yadda musulunci ya zama shine addini a wannan sannan a suratul ahzab Allah madaukakin sarki a munasabar Zaid bin Haritha wanda yana daga cikin dalilan da yasa ko da annabi ya bar duniya ya bar sahabbai wanda adadinsu ya kai mutum ɗari da ko dubu da sha biyar babu wanda ƙur'ani ya ambaci sunansa ta kafsai shi wa in ta kululun da zai an'ama Allahu alaihi ka tuna wanda kake faɗa a lokacin da Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima wace ni'ima Allah madaukakin sarki ya mazaidu a nan wajen wanda yake ambatan masa ita shine zaidu da ba musulmi ba ne sai Allah madaukakin sarki ya kaddara masa musulunta ita ce ni'imar da Allah ke ambatan masa ana wa an amsa alai kai kuma kai masa ni'ima shine da bawa ne sai ka yanta shi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdihi wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha wannan shine dalili da haka malamai suka ce akwai ni'imar da al'abdu laisa lahu al-kasbu fiha dan adam bashi da wani aiki dai wajen samun ta a cikin shi na farko yanzu yi na mutum da yanka mutum wane ne ya ba Allah sisi yayi shi mutum ganin damarsa ne kawai yi ka mutum da yayi karago ko dan taure da tuntuna an saka a tukunya an manta amma ganin daman Allah ne yi ka mutum yin ka mutum ni'ima ce wacce ba wani aiki da kai ganin daman Allah kawai yi ka mutum wannan ita ce ni'ima ta farko sannan ni'ima ta biyu hankali da Allah subhanahu Ta'ala ya baka bayan yin ka mutum wanda da ita ce za ka iya tamizi ka gane abin da zai cuce ka da abin da zai maka amfani daga ran da aka yi salbin hankalin aka zare shi taklifi da Allah ke dora wa dan adam na cewa yi ko ya bari bai ma haukan ka ba kai baka ciki saboda ni'imar hankali sannan akwai ni'ima ta uku ni'ima ta musulunci duk wanda ya waye gari a cikin manan ya samu kansa a matsayin musulmi dan girman Allah nawa ya ba Allah kafin Allah ya shiga da shi a biyu ganin dama Allah ne kawai yayin ka musulmi shi yasa yake huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida da Allah ya ga dama da duk duniyar sai sanya ta akan tsarin musulunci za ta yi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai za ta bauta ma amma Allah madaukakin sarki sai bai yi haka ba to dan haka a ƙarƙashin wannan tsari na Allah da ya faɗa ya ce huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min Allah shi ya halicce ku a tsarinsa akwai wanda ya halicce shi kafiri akwai wanda kuma ya halicce shi mumini ne musulmi ne to wannan yasa za ku ga a Qur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa afala ja'alul muslimina kal mujrimin yana za mu ɗauki musulmi a sashen ma'auni ne da wanda ba musulmi ba Allah ya ce malakum kai ba ta me yasa me ku za ku yi irin wannan hukunci Allah ya ce afa man kana mu'minan kaman kana fasika la yastawi amma alladhina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun Allah ya faɗa ya ce am naj'al muttaqin naj'al alladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'al al muttaqina kal fujjar ba yadda za a yi su zama ɗaya in ka Allah madaukakin sarki ba dai suke ba da haka sai ya zamanto musulmi yana da alfarma da matsayi da kima a wajen Allah wannan abin da aka ce a tattauna a kan shi a kan abin da ya shafi alfarmar musulmi alfarmar musulmi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na farko yana bauta masa bauta ta ɓangare guda biyu bauta ta ɓangaren wato addu'a'u ko du'a'ul ibada idan abu ya taso maka ka shiga matsala to ana so a matsayinka na musulmi ka nema a wajen kowa ka nema a wajen Allah shi yasa Allah yake to amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard sai ya ilahum ma Allah sannan Allah yake cewa qulidu alladhina za'amtum min dunihi ku kira duk wanda za ku kira wanda ba Allah ba Allah ya ce in ka shiga masifa fala na kashfa ad-durri ankum ba za su iya yaye muku cutar ba sannan wala tawila ba su da ikon kuma su ce ke cuta shi daga kan wani kuma kan wani da yadda yanzu kake jin haushi na baka isa ka ce cuta ta taso kan wani ta dawo kai na ba ba ka da wannan iko to dan haka sannan du'aul ibada Allah ya ce kai sallah kai azumi kai zakka kai aikin hajji kai to wannan akwai abin da kake nema a gurin Allah ya baka akwai abin da kake nema ya tsarka shine kana so idan an je lahira Allah ya saka aljanna ya tsare ka daga wuta to wayannan abubuwan guda biyu sune Allah ya hada yake cewa qul ma ya abu bikum rabbi la du'a'ukum ba dan wayannan ba idan Allah ya ce ku yi abu ku in ya ce ku bari ku bari in kuna da bukata ku nema a wajen shi kadai babu wanda Allah subhanahu wata'ala zai ma damu da shi kwata-kwata a dukkan nan. akan wannan addini na musulunci ne annabi Allah ya turo shi ya sha bakar wahala a garin makka a matsayin salamba ta daya a wajen Allah wanda babu wanda Allah subhanahu wata'ala ya fi so ifi kauna a sama da ƙasa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wani malami yake cewa huwa al-khayru da'i ila khairi min kathir shi annabi shine al-khayru zababbi sannan addai wanda ya kira mutane ila khairi millatin zuwa ga addinin da ya kowane irin addini yace jamilun jalilun min kalamin wa jillati shi annabi jamilun kyakkyawa ne sannan jalilun mai girma ne me yasa ba zai zama jalil jamilun jalilun ba yace min kiramin wa jillati saboda ai ya fito daga iyaye masu karamci ne sannan masu girma da aka yi yace hawal fakhra min wajhaini hubbin wa kullati annabi ya tattaro darajoji guda biyu shi habibullah ne sannan kuma shi khalilullah ne daga nan ya wuce mataki na khalilullah domin akwai wanda sun yi musharaka da shi a wannan wajen ya tafi matakin da ba wanda ya musharaka da shi a wajen Allah shine matsayi na makamin mahmud Allah ya ce wa min al-layli fatahajjat na nafilatan laka sai ya ce asa an yaba asaka kamar aman mahmuda da sannu Allah zai kayar da kai wani matsayi wanda yake abin yabo to ka je ka karanta tarihi a Makka irin bakar muguwar wahalar da annabi ya sha akan addini na musulunci tun daga ran da Allah ya ce masa ya ayyuhal muddathir qum fa anzir sannan bayan an ce ya tashi wa'azi sannan Allah ya rizumta masa ya ce masa wa anzir ashira ta kal na. kuma danginka na kusa su za ka kira ran da ya tara dangin ya kira su a ranar ne Abu Lahab yamini yake cewa ali jama'a tana tabban laka ya Muhammad shi kuma Allah ya saukar da ta tabayyada bai da hadin wa bai ne masa ga ta nan ana karantawa a ƙur'ani ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama tun daga ran da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wannan ne tun daga randa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara kiran mutane zuwa ga wato addinin musulunci aka fara samun wannan tace na can to ba yadda za a Allah ya ɗauki nauyin annabi shekara 23 shekara goma ya rayu a makka yana shan bakar wahala izgiri da wulakanci ba wanda bai gani ba saboda addinin nan ya zo wucewa a ce ya ayyuhal ladzi zila alayhi dhikr ya kai wanda aka sako da qur'ani sai ya wego a kalle shi a ce masa innaka lamajnun kai dai mahaukaci ne a ce masa bal qalu adgatu ahlami yayi yayin mafarki annabi yake zuwa yana karanta mutane bal iftarahu a ce annabi kirkiru waye bal huwa sha'irun a ce annabi mawaki ne har sai da ta kai akwai wanda zai iya karfin hali idan annabi ya zo yana sallah a kaba a dakko sala da zurin ma ya tsohuwar rakumi a sa masa a jiki har sai da ta kai ana iya shaƙi annabin saboda addinin walla ta fito masa duka kai kana kallon cewa Allah zai kyala annabin shi sha wannan wahalar har sai da ta kai musulmin da ke tare da shi wasu ba za su iya zama a garin makka ba suka gudu daga makka suka tafi habasha don su tsira da addinin su bayan sun gudu ma ba su ba aka tura aka bi su aka ce a dawo da su al'amari ya kai al'amari daga ƙarshe aka zo aka yi mitin a darun nadwa aka ce matakin da ya kamata kawai a duka shine wannan annabin kashe shi ya kamata a yi wasu suka kawo shawara suka ce a kore shi wasu suka ce a ɗaure shi Allah ya yi kaito wa idh kuru, bika Ladina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa wasu sun kawo shawara sun ce a kore annabi wasu sun ce a ɗaure shi wasu sun ce a kashe shi duk fa saboda wannan addini daga ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa ya hijira ya bar makka ya taho madina saboda wannan addinin to wannan addinin fa da annabin wannan al'umma ya sha wannan bakar wahalar akan shi a shekara 23 to shine kuma al'ummar bayan ya gama shin wahala akan addinin take ma addinin rukun sakaniyar kashi a duk inda take to shi yasa ba yadda za a yi al'umma ta samu kanta wajen sako-sako da rashin damuwa da abin da ya damu addini Allah bai saka ta cikin damuwa ba ba yadda za a yi al'umma ta tashi abin da ya damu addinin Allah shi ya dame ta Allah bai ɗauke mata damuwar ta to wannan shine abin da ya faru to da haka sai ya zamanto musulmi na farko da suka fara wannan addini wanda annabin ya fara kira su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama addinin musulunci musulmi yana da alfarma a wajen Allah wannan ka'aba duk yadda take da yadda musulmi suke girmama ta amma na rantsi da Allah mumini kwaya ɗaya kimarsa a wajen Allah ta fi kimar ɗakin ka'aba haka sai da na umar ya kewaya ta ya sumbance ta yace banda na ga annabi ya yace wallahi da bazan yi ba yace duk da kike da kima mumini a wajen Allah ta ya fi kima annabi cewa na zawalin duniya a awal inda dai sai ba aba ba duniyar gaba shi ne yanzu a wayi gari babu ita ya sauki a wajen Allah akan a ce mumini kwaya daya ya rasa ta hanyar da bai dace ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala akan ya fi sauki to da haka ɗazu na yi magana akan abin da ya shafi al khamsa abubuwan da malamai suka ce ya zama dole guda biyar na farko Allah madaukakin sarki ya turo addini don a tsarewa mutane abu na farko shine addinin su da aka yi ta jihadi idan kuka tashi za ku yi addini akwai wanda za su minki a doron ƙasa za su ce za ku bauta ma Allah ba to wannan lokacin in dukkan wata hanya da za ku bi ta lalama da surgu da hankali da sanin ya kamata ta ki sai hanya ta dole sai rai ya tafi dan musulmi su bauta ma Allah a doron ƙasa dole za su yi wannan ya riga ya zama ya zama ainihin wato lalura sannan abu na biyu tsarewa mutane shine rayukansu wannan yasa Allah madaukakin sarki ya shar'anta kisasi idan wani ya kashe wani a kamo shi a kashe shi dan a kula lafiya da haka Allah ya ce wa lakum fil qisasi hayatun ya ulul albab a cikin kisasi akwai rayuwa alayi kasancewa idan ka je ka bigi tsohon wani yana da manyan 'ya'yan da za su zo har gida kai ba sai sun bigi naka tsohon to za ka kiyaye ba za ka je ka bigi tsohon wani ba idan ka san cewa an ka kaso wani za a zo a kashe ka to wannan shi ne kai ma ba za ka je ka kashe wani ba wannan shi ne abu na biyu abu na uku tsare dukiyar mutane duk yadda dan adam Allah subhanahu wata'ala ya yi masa kima ya ce wala kad karramna bani adama mun karrama dan adam mun mutunta shi amma inda wani zai zo ya taɓa dukiyar mutane ba ta hanyar da ya dace ba to sai a kamo shi a yanki hannunsa don dukiyar mutane ta zauna lafiya dan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradun minkum kada ku ci dukiyar ku ta hanyar barna sai ta hanyar kasuwanci abu na hudu musulunci ya tsare irin mutuncin mutane mutunci wanda yau wannan abin yanzu shi mutane suke wasa da shi yanzu riba annabi ya faɗa tana da ƙofofi da yawa ya ce ƙofa mafi sauƙi da mutum zai ci ƙwaya ɗin ta riba laifinta da girmanta a wajen Allah annabi ya ce gara mutum ya kwantar da mamashi ya zana da ita sannan annabi ya nuna taɓa mutuncin ɗan uwanka musulmi kuma laifin ya fi haka a wajen Allah subhanahu wata'ala shi yasa dan kare mutuncin mutane sai aka kawo haddi akwai laifin da za ka ga mutum yayi kana da tabbas yayi amma dan a kare mutuncin mutane idan baka da shaidun da zaka iya gabatarwa akan abin ne kana ji kana kallo ba za ka fito kai magana akan shi ba dan kare mutuncin shi kaga mutum yayi zina amma idan an tafi kotu baka da shaidun da zaka bayar baka da dama ka ce mai mazinaci don kara mutuncin idan ka ce mazinaci sai a ce kawo shirin hudu idan ka ba shaidu hudu sai a kwantar da kai amma bulala tamanin da gobe ka ja bakin ka saboda kare mutuncin mutane yau idan kuka kalli harkan waɗannan abubuwan da suke tafiya a zamanance social media ta yadda musulmi suke zubar da mutuncin yan uwansu musulmi a harkar siyasa kare mutuncin dan uwanka musulmi dole ne ita kuma harkar siyasan nan ba dole bane in ya zamanto ba za ka iya yin siyasa ba sai ka zubar da mutuncin dan uwanka musulmi to ka haƙura da harkar siyasa ya fi maka sauki a wajen Allah yadda ake ƙarere. da sharrance-sharrance da ƙirƙirar labari na babu gaira babu dalili kuma wasu ɗauka suke yi kamar Allah ba zai tambaye su ba da abin da suka rubuta da abin da suka yada da wanda ya ƙirƙiri labarin ƙarya ya yada da wanda ya ga labari ya ci gaba da yadawa dukkan su mabannata ne a gaban Allah kuma Allah su ya tambaye su shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wala qad al-insana mu muka halitta dan adam wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu sannan mu muka san abin da ransa take tattaunawa akan shi Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi kusa da shi ta didiyarsa ta wuya ta hanyar mala'ikun da za mu turo su rayu da shi Allah ya ce idh yatalaqqa al-mutalaqiyan yamin wa 'an al-shimal qa'id lokacin da masu tattaunawa za su haɗu su biyu su zauna wani guri su tattauna Allah ya ce ma yalfizu min qawli wala ba za ka taɓa furta wata magana ba fati lan san da kake yin ta illa ladayhi raqibun ati akwai mala'ika sanci sanan yana halatta a wajen ba wai mala'ikan dama bane sunan sa raqibu na hagu sunan sa atidu mala'iku ne guda biyu kowanne yana da sifa guda biyu na dama sunansa rakibu, sannan atibu me ma'anar raqib wanda yake kiyaye duk abin da za ku shi yasa Allah shi kuma da yake da kiyaye da kowa yace inna Allah kana alaikum raqiba raqib sannan atidu babu wani waje a duniya da zaka shiga bai halatta inda ka shiga da ka in ka halarci wani mutum na banna za a kulla ma wani sharri an kulla kofa an badare to wannan attendance din da za a yi waye zo mitin waye sa hannu ba sun san da wa da waye je mitin din kuma da wa da waye sa hannu kuma sun san me aka tattauna a wajen shi yasa wani wajen Allah ya fito da abin yace wa inna alaikum da hafizina kiraman katibina wallahi akan ku akwai masu tsaro masu karanci saboda ya alamu na matan alu sun san duk abin da kuke aikatawa a duk kome na ku a duk abin da za ku yi sun sani to tsara mutuncin mutane shine na hudu shi yasa Allah madaukakin sarki ya shar'anta haddi A addinin musulunci yanzu ba matarka inda za ka zo ka ganta da wani ta tabbata ka ganshi yana zana da ita amma sai ya gudu kaga yanzu da ya gudu baka da dama ka ce mai mazanaci a kotu domin sai ka kawo shi riwo yanzu in kana so ka barrantar da kanka duk ran da ka ce wa matar mazanaciya to sai dai ka zo gaban kotu kai rantsuwa guda hudu ta biyar ka ja ma kanka bala'in duniya har da na lahira da la'ana ta Allah akan cewa ka ganta sannan in bata masa ba alkali ya ba ta rantuwa sannan daga nan a kashe auren saboda tsara mutuncin mutane amma yau idan kuka kalli yadda al'ummar musulmi suka ɗauki zubar da mutuncin yan uwansu musulmi abu ne mai sauki a wajensu abin sai ne la haula wala quwwata illa billahi al shi yasa Allah yake faɗa a wani wajen yake ta istalaqawnahu bi alsinatikum lokacin da kuke faɗan magana da bakin ku wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wata matsala za ta faru mutum ya zauna yana tattauna abin da bai ma san yadda abin yake ba bai da ilimi akan abu wa hu hayyinan abin kuma yana da alaka da dan uwanka musulmi da mutuncin shi wani ya ci kuɗi wani an yi kaza ai su wani da wani yanzu kaza suka yi wa hu hayyinan dauka kuke abin yana da sauki amma Allah ya ce huwa inda Allah azim kuma abin a wajen Allah mai sauƙi ne duk labarin da zaka yaɗa na wani wanda yake da alaƙa da mutuncin shi ɗaya duk labarin da zaka rubuta wanda yake da alaƙa da mutuncin wani biyu to ka tabbatar abu ne wanda kana da tabbacin tabbatuwar da ran da za ku tsaya da kai da Allah shi da shi ya tambaye ka kana da amsar da zaka ba Allah sannan sai ka yaɗa. annabi muhammad ya faɗa ya ce ma minkum min ahadin illa mu rabbuh babu wani daga cikin mutanen duniya yace face akwai ran da Allah ya yayi magana da shi kuma yace laisa bainahu wa bainahu turjuman sanda Allah zai tsayar da kai tambaye ka ba wani wanda zai maka translation wai Allah na tambaye ka baka gane abin da ake faɗa ba a nemo waye zai maka translation ina idan Allah ya tambaye ka ka gane tambayar kuma wallahi amsa ake so kuma sai ka bayar da ita annabi ya ce fa yanzur aymana minhu mutum zai duba daman shi fa yara illa ma qaddama ba zai ga komai ba sai abin da yazo da shi na aiki sannan wa yanzur ashma minhu mutum zai duba hagu ba zai ga komai ba sai abin da yazo da shi na aiki sannan a gaban shi ga jahannama yana kallo sannan wanda yake masa tambaya ya bada amsa akan abin da ake masa tambaya Allah ne ke tambaye shi to in za ka rubuta abu ko za ka yada abu kaga wani ya rubuta to ka tabbatar abu ne wanda ka yadda ran da ka tsaya gaban Allah zai maka wannan tambayar kana da tabbas Allah ya tambaye ka zaka bashi amsa in baka da wannan tabbas in zaka bada labari kai ma sai ka ce yadda ka kaga an ce wai amma ba baka da tabbas shikenan kaga duk wanda ya ji ka ya san siga ta labari kake bayarwa, kai ma shakka kake akan abun baka da tabbas na ji an ce wai abu kaza ya faru amma dai bani da masaniya me gaskiyar abin abincika wai nake jin an ce wai to amma yanzu ma al'asafi shari tare da bakin ciki mai tsanani yau idan kaga mutane suna yada abu a social media abin da yake da alaka da mutuncin yan uwansu musulmi wallahi wani za ka ɗau rantsi da Allah a ƙur'ani ya gani ko a bukari da musulun in ka mai musu ka ce ya aka yi zai ce maka a WhatsApp ya gani fa ko a Facebook ya gani yadda ka san shi ma wasu din da Facebook ya zama wani annabi biyu ne wa mayan yantaku anil hawa shi ma in huwa illa ma. bai magana ta san zuciya ta abin da ka gani a ciki shi ma wahayi ne daga wajen Allah kamar Qur'ani da hadisi haka mutane suke yanzu wajen zubar da mutuncin ɗan uwansa musulmi ba tare da la'akari akan abin da zai je ya dawo ba to wannan yana daga cikin abu na hudu wanda musulunci ya kula da shi zubar da mutuncin mutane shi yasa za mu ga a cikin suratul hujurati kira guda biyar Allah ya kira mai tsada zaman abdullahi dan mas'udi ya ce duk ko tafiya kake idan ka ji Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu to in tafiya kake ka tsaya yace in kana tsaye ne ka zauna in kana zaune to ka ƙara zama da ke wani abu zai fito daga wajen Allah wanda zai ce ka yi ko ka bari to sai da Allah ya kira guda biyar kira na farko yace ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasuli wattaqullaha inna Allaha samiyul alim sannan kira na yace ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون كلا نأخذ يتشي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين كلا نأخذ الله يتشي يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون كلا نبي الله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يتكون نسانتي والنتو إن بعد الظن اسم ساشن زتو Allah ya ce zanibi ne wala tajassasu sanan ku daina binciken aibin ƴan uwanku saboda kare alfarma ta musulmi me yasa Allah ya ce wala tajassasu at abin da bai fito fili ba na aibin mutum ka kallafa ma kanka kwa bincike a kansa sai ka gano aibin shi shine tajassus sai Allah yana ce wala tajassus kada ku yi kwakule kwakule da binciken aibin yan uwanku musulmi da bai fito fili ba na aibin mutum ka ce sai ka fito da shi saboda wanda yake faɗar wannan din ya fi kowa sanin waye ɗan adabin cikinsa da bayansa idan ka ce za ka yi tajassu to kai da za ka yi tajassu ɗin kamarin da za a yi tajassu ɗin yadda ka kwakulo aibin wani sai an kwakulo kai ma naka aibin sama da nashi shi yasa Allah ya ce wala tajassu sannan kowa a cikin mu nan idan ka ce za ka yi masa binciken kakaf wallahi a cikin mutane wanda za ka same su ba su da wannan aibin tun daga halittar farko har ta ƙarshe cikin kaso ɗarinsu ba su ta kaso biyar ma kaso biyar ɗin da in za ka yi musu wannan so ba za ka same su da wannan matsalar ba su ne annabawa su kaɗai Allah ya sama riga ta isma cewa ba za ta yi kuskure ba amma duk wanda ba su ba kace za ka bi shi kai masa bincike na kakaf to akwai inda a matsayinsa na ɗan adam sai ka same shi da gajiya shi yasa Allah ya hana ya ce wala ta jassasu kada ku bincike da kwakwale-kwakwale na kwakwalo aibin ɗan uwanku sannan Allah ya ce wala ya yaktab ba'dukum ba'da kada sashen ku yayi giba sashi ku kalli yayi wanda ta koma Allah ya ce a ahadukum an ya'kula lahama akhihi maitan fakaritumu yanzu a cikin kunan akwai wanda zai so a ce ya mutu a ɗauko a a ajiye masa a ce ya zauna ya dinga cin naman ɗan uwansa ba wanda zai so wannan idan ka mace in dan uwanka ya mutu a sa da wuka a tasa maka a ce ka ci ba za ka yi haka ma sai Allah ya nuna munin haka sai ce bakare mu to ku kyamaci ku guji tattauna aibin yan uwanku in ji Allah madaukakin sarki da haka yace wattaqullaha inna Allah tawwabur rahim to wannan yana daga ciki akan abin da ya shafi al'afarmu musulmi shi yasa za mu ga annabi ya ce al-muslim musulmi na kirki amma ba sai ya ce man salimal muslimu na mil lisanihi wa yadi wanda rago yan uwansa musulmi suka kubuta daga hannunsa ba zai dauka ba ya je ya kashe su da makami ba zai dauki hannunsa ba ya rubuta shari'a kan dukkan wasu laifuffuka mun sha faɗa muka ce gaɓoɓin ɗan adam masu hatsari guda bakwai daidai da abin da Allah ya faɗa na gogogun jahannama guda bakwai ya ce la hasa ba ata li kulli babin minhum juz'un maqsum jahannama tana da gogogi guda bakwai to haka Allah ya lissafa gogogun dan adam da gabobi guda bakwai masu hatsari gaba ta farko akwai baki a matsayinka na musulmi da Allah yi maka baki bai maka baki ba fadan duk abin da ka ga dama ka faɗa sai da annabin da aka turo maka yi maka ka'ida ya ce ma mun kana yi kuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan in magana za ka fita bakin ka auna ta kafin ta fita idan alheri ce ta fita ba alheri ba ce ka kama bakin amma yau galibin wannan da zaman ba mana shi mutum ya zauna duk abin da ya ga dama ya faɗa kuma da wannan bakin yanzu za ka faɗi maganar da za ta ja maka yadda Allah yanzu sai ka faɗi kalma cikin ‘yan takalmi wadda za ka ja alaƙarka da Allah ta lalace kuma ka shiga wuta kuma ka dawwama a cikinta shi yasa akwai wanda sun faɗi magana da bakinsu Allah ya ce ya alifuna billahi ba qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba da islamiyya. Allah ya sun faɗa kalma ta kafirci kuma wannan kalmar ta da sun yi rinta bayan ta sun shiga musulunci saboda wannan kalmar abu na biyu akwai ido da Allah madaukakin sarki ya wa dan adam ido ba a yi masa shi ba sai da duk abin da ya ga dama ya kalla akwai linzami shi yasa Allah ya ce wa qul ne mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul mu'minati yaghudduna min absarihin dole sai ka kiyaye akwai abin da ya kamata ka kalla akwai abin da bai kamata sannan akwai gaba ta uku ita ce kunne da Allah yi ma dan adam kunne aka bar shi haka to ba a yi maka shi ba don duk abin da kaga dama ka saurara idan na alheri ne ka saurara in ba na alheri bane ka toshe kunnen ka ka kauda kai duk ka saurara shi yasa Allah yake ta wa idara ra'aita allazina yaquluna fi ayatina a'rid anhu da ka zauna waje ka gana injili da addini Allah ya ce ka tashi hatta ya kudu fi hadisin gai sai in wata magana suke ba ta izgiri ga addini ba in kada waje wasu mutane na tattauna matsalar izgiri ga addini ka ci gaba da zama gurin Allah ya cewa innakum idan misluhu da kai da su duka kun zama ɗaya hukuncin ku ɗaya a wajen Allah ka tashi saboda wannan kalmar da ake ta izgiri ga addini Allah madaukakin sarki bai amince maka ba bai yadda baka ci gaba da sauraron ta shi yasa ya ce fa an anhu ya yakunu fi hadithin gaji sannan gaba ta hudu akwai hannu galibin laifuffukan da mutane suke yi akwai waɗanda za su yi zaka ji Allah ya ce zalika bima qaddamat aidi saboda abinda hannun ku ta gabatar ne inda rubuce rubutan nan da ake a social media ba hannu bane yake baki ya karanta ido ya dinga kallo haka ake wayannan abubuwan da ake sannan kuma akwai kafa ita take tashi ta tattaka ta tafi to dan haka Allah madaukakin sarki yake cewa ayyubu ahadukum an aqula lahama akhihi maitan don ba za ka iya yin wancan ba Allah ya ce bakare to to ku yi kokari ku kyamace yadda ba za ka iya wannan mutuwancin wancan ba ka kyamace shi to akwai abubuwa da dama na alfarmar musulmi da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana na farko kashe shi Allah ya hana ya faɗa ayoyi da dama ya ce wala taqtulun nafsan allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe rai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta kashe ta shi yasa a suratul furqan da ya lissafa sifofin bayi masu rahama yace wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi haulan sai yake wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama malamai suka ce shi wanda wa ibadur rahman ya siffanta ko akai idafan bayi zuwa ga Allah mai rahama alama ne sifofin da suka zo ba dukkan wanda ya siffanta da su aka je lahira sai Allah ya masa rahama shi yasa yace wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawlan wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama har yaje inda yace wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara sannan wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ba ka kashe rai wacce Allah subhanahu ta'ala ya haramta cewa a kashe ta to duk musulmi wajibi ne a kan shi a tsare masa jininsa kar a kashe shi ta hanyar da bai dace ba haramun annabi ya faɗa mun ce ya ce wallahi a waye gari duniyar nan ta bushe ya fi sauƙi a wajen Allah akan mumini ƙwaya ɗaya ya rasa ransa amma yau kalle da al'ummar musulmi ta waye gari sashenta da sashenta zubar da jinin sashenta da sashi abu ne mai sauƙi a wajenta abu ne mai sauƙi galibin inda ake waɗannan rigingimin na kinnafin dinnan wanda za a yi kidnapping musulmi ne wanda suka zo yin kidnapping din musulmi ne haka ake ya akulu ba'duna ba'dan sashi yana cin sashi wannan yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya hana zubar da jinin mutum shi yasa za ku ga yana daga cikin alfarmar da musulmi yake da ita a wajen Allah hatta ita ran kan tashi Allah bai yadda ba ya sarwantar da ita ta hanyar da bai dace ba da yi shi wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kan ta kamaran ta ka kanka kashe ta wani wajen cewa wala tulu bi aidikum ila tahaluka abinda ka san halaka ne kan kaje ka kanka ka ba kanka cikin bala'i saboda matsayi da kima da alfarma da jinin musulmi yake da shi a wajen Allah a dukkan wa'idu ya cewa da Allah ya a Qur'ani wallahi ba a taba samu Allah ya jera abu wajen guda hudu ba a jere sai akan wanda ya kashe mumini ba bisa ka'ida ba Allah ya cewa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wanda ya kashe mumini da gangan yace fa jazaohu jahannama sakamakon sa jahannama dai kenan sannan bayan ya shiga jahannama khalidan fiha sai ya dawwama a cikin tabi'u wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya yi fushi da shi uku sannan wa la'anahu Allah ya tsine masa sannan wa a'adda azaban azima Allah ya masa tattalin azaba mai girma duk qur'ani ka karanta Allah bai taba jero wata kashewa ba ko shirka da Allah irin yadda ya jero a nan wajen wanda ya kashe mumini da gangan to shi yasa annabi ya faɗa yace la yazalu mu'minu fi fusahatin min dini ba za ka gushe ba kana addini kana kwanciyar rai matuƙar baka zubar da jini malam yusuf jaman haram matuƙar baka taɓa zubar da jini na haram ba yana daga cikin illar kashe wanda bai cancanci ka kashe shi ba musulmi wallahi in ka kashe wanda bai cancanci ka kashe shi ba ko ya tuba ko ka tuba Allah ya karɓi tubar to wallahi da wahala kuma Allah ya bakka karayo hankalinka a kwance shi yasa annabi yace la yazalu mu'minu fi fusahatin min dinihi ba za ka gushe ba kana addini hankalinka na kunce matukar baka zubar da jini na haram ba amma wallahi daga ran da ka zubar da jini na haram babu yadda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya kyale ka a hankalin ka ya ci gaba da kwanta wannan abin yana da wahala ka zubar da jini na haram sannan Allah madaukakin sarki ya bakka hankalin kuma ya ci gaba da kwanciya abu ne wanda yake yana da wahala ne to wannan shine abu na farko abu na biyu yana daga ciki musulmi yana da alfarma a tsare masa mutuncinsa shi yasa muka ga Allah madaukakin sarki ya shar'anta ainihin wato haddi yana daga ciki karkashin wannan sannan abu na uku tsare masa mutuncinsa akwai yana daga cikin karkashi dukkan abin da zai bayu zuwa ga kai a matsayinka na musulmi idan an maka ba za ka ji daɗi ba musulunci ya toshe kofar dan a zauna lafiya yana daga ciki yanzu ciniki in wani ya zo yana siyan abu annabi ya hana ya da ɗayan ku ciniki a akan cinikin wani dan a zauna lafiya yana daga ciki neman aure idan ka je kana neman aure annabi ya hana ce kada wani ya nemi aure akan neman auren wa wani dan a zauna lafiya annabi ya hana ce kada wani ya nemi aure akan neman auren wani yana daga ciki abinda annabi ya hana yace yana daga cikin manya-manyan laifuffuka a wajen Allah makoci yayi zina da ƴar makocinsa yanzu amma yanzu ana yi mutane ba sa kiyaye irin waɗannan abubuwan na alfarma da Allah madaukakin sarki yace annabi yace a kiyaye to shi yasa zamu ga a wannan babu ƙa'ida ga mammiya da annabi yasa yace man la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai taba imani ba sai ya so ma dan uwansa musulmi abin da yake so wa kanka to wannan ƙa'idar gamammiya da annabi ya samu duk sanda za ka yi mu wani abu to ka duba ka gani abu ne da kai in an maka kana so idan abu ne da idan an maka baka so to abu ne da bai kamata kai mu dan uwanka musulmi wannan mu'amalar shi yasa mu ga annabi da ya tashi ya hada yace almu'minu wal mu'minu kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'ala da mu'mini da mu'minin dan uwansa kaman gini ne wani yana karfafa wani haka rayu-rayu ya kamata ka ci gaba da zama shi yasa idan musiba tana afka ma wasu ku ba ta zo kanku ba alal aqalli ya kamata ku damu da wasu sannan ku dinga yawaita su tare da addu'a cewa halin da suka shiga ciki Allah ya fitar da su daga ciki amma yanzu wani da an ce bala'i ya faru a wani waje sai ya tambaya ta wajen ina ne in an ce a ta wajen yan kaza ne sai ce to yan wata ƙasa ya gaba in an ce a ai bai shafi yan Najeriya ba sai ce alhamdulillah ko da ko abin musulmi shafa ba inda dai bata shafi yan Najeriya ba to alhamdulillah wani man an ci gaba da magana sai ce ai ji ba in talaga ta tsallake kanka ta fada kan uban kowa ma shikenan haka za a ci gaba da to wannan duka yana daga cikin abin da musulunci ya hana saboda kimar da musulmi yake da shi da kuma alfarmar da musulmi yake da ita a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to don haka ya zamanto musulunci ya hana irin waɗannan abubuwa, shi yasa za ku ga yana daga ciki saboda ƙimar musulmi da alfarmarsa a wajen Allah musulunci ya haramta shan kayan maye ba a taɓa samun wani abu da annabi tsine masa albarka guda goma a jere ba sai shan kayan maye annabi ya ce Allah ya tsine man motar da ta ɗauko da ɗan dakon da ya tuko da teburin da aka ɗora da wanda ya tafi siyowa abu goma a jere sai da annabi ya tsine masa albarka saboda a tsare hankalin mutane da Allah maɗaukakin sarki ya musu wanda yawa innan abubuwan su mutane da dama suke wasa da su a wurare da dama wajen rashin kimanta abin da ya shafi irin waɗannan abubuwan yana daga ciki abinda musulunci ya kalla na tsare alfarmar musulmin ya haramta zina sai kuma ya bude ba ta aure saboda a tsare wato dangantakar mutane domin yanzu ta aure ne kadai ake iya sanin da wane da wane da wane uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da wane da wane da wane uwarsu ɗaya amma uban kowa da nashi sannan da wane da wane da wane ɗaya amma uwa kowa da tashi daga zaran hanyar aure ta lalace wanda shi yasa musulunci ya toshe zina ya bude ta to shikenan za a yi ta kawo 'ya'ya a duniya wanda ba su da dangantaka ta wane dan wane ne daga ba za a samu ikhtilatul ansab ta wannan nasaba shi yasa musulunci ya hana wannan kuma za ka ga kowane ɗa a duniya idan mamashi ba ta yi masa komai ba sai tsara mutuncin shi ta kawo shi duniya ta hanyar aure to ta ga masa gata kai amma dukkan yaron da yawa ya gari aka samu matsala mamashi ta kawo shi duniya ta hanyar da ba ta aure ba to wannan yaron ya riga ya samu jarrabawa a rayuwarsa sai dai yadda hali to kai ka ji tsoron Allah a matsayin ka na musulmi babarka bata bar maka abin kunya ba ta kawo ka duniya ta hanyar da bai dace ba kai dan me za ka yadda ka kawo wani yaro duniya ta hanyar da bai dace ba kun ga ba daidai ba ne ba a aiki da la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair ba ɗayan ku ba zai yi imani ba sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ba kansa na ainihin wato alhin to duk wannan yana daga cikin alfarma da kima da musulmi yake da ita a wajen Allah subhanahu wata'ala shi yasa addinin musulunci wato ya hala irin waɗannan abubuwan generation na farko da suka fara yin wannan addinin sun ɗabbaƙa abubuwa na soyayya da ƙauna da jin tausayin juna tsakaninsu da nassin ƙur'ani har sai da Allah ya ce Muhammadu Rasulullahi ya ce wallazina ma'ahu ashiddawu alal kufari sai ke ruhama'u mu kuma bil aksi ashidda'u bainana rahma'u 'ala kuffari muna da tsanantawa da gaba muguwa mai tsanani tsakanin mu amma kuma rahma'u 'ala kuffari sannan haka Allah madaukakin sarki yace musu azillatin 'alal mu'minina amma a'izzatin 'alal kafirin mu kuma yanzu a'izzatin 'alal mu'minina azillatin 'alal kafirin bil aks wannan mataki na almahabba da arruhama'u soyayya da tausayi da jin ƙai sai da sahabbai suka kece shi sai da suka kai mataki na al'isaru fifita ɗan uwansa musulmi akan bukata inda ta duniya ce koda suna da ita da shaidar ƙur'ani Allah ya ce wallazina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim sai ya ce yuhibbuna man manhajar ilayhim mutanen madina Allah ya ce suna son dan mutumin da ya bar wani gari ya tugo garin saboda addini sannan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu Allah ya ce wa isiruna ala anfusihim walau kana bihim kasata suna fifita dan uwansu musulmi akan bukata ta duniya ko da ko suna da ita sai da suka kai mataki na al-isaru annabi yana zaune yana karatu sai ga wani mutum ya zo ya ce ya rasulullahi ni ba ne wallahi na shiga cikin wahala ina da bukatar dan Allah ka bani abin da zan ci lokacin an je garin Madina ba ku ba dade da barin garin Makka ba wanda sai da Allah ya dinga ce musu lil fuqara il muhajirina talakawa waɗanda suka hijira annabi ya ce masa jira ya shiga cikin gida ya bubbincika ya bubbincika aka ce ba komai annabi ya dawo ya zauna majalisi ya ce wa sahabbai wa zai karbi bakuncin bakon manzan Allah wani miƙe hannun mutumin madina ansar ya ce ana ya rasulallah ya ce to ga bakon annabi nan kada bakon annabi ya kunyata ya ɗauki mutumin suka tafi gida da shi ya ce wa matar shi haza zai zaihu rasulullahi ya ce wannan bakon annabi ne kuma bakon annabi ba zai kunyata ba ta ce ba abin da za a ba yara a gidan nan ba ba abin da za a ba shi na abinci a gidan nan sai abincin yara ya ce lahu mihim ki san yadda za a kisa su bashi ya ce idan kin ɗauko abincin ki kamar kina kunna fitila kina gyarawa sai ki kashe fitila cikin duhu ne ni kuma zan ce masa bismillah ya ce a cikin duhu ne zai ɗauka tun abincin nake sai ya cinye abincin kafin? haka aka yi ta dauko fitila ta kamar tana gyarawa ta kashe fitilar ya ce masa bismillah shi ya haƙura matarsa ta haƙura ‘ya'yan suka haƙura saboda kada baƙon annabi ya kunyata da gari ya waye ya jin faro yana zuwa wajen annabi annabi yana hango shi ya ce masa ajiba rabbuka ubangijinka ya yi mamakin abin da ka yi jiya Allah ya saukar da wayu usiruna ala anfusihim wayannan mutanen suna fifita ɗan uwansu musulmi akan bukata ta duniya ko da ko suna da bukata Alimamu imam ibn ya kawo cewa akwai yakin da aka ji an jima wasu ciwo ga su a kwance suna bukatar ruwa na farko da aka ɗauko ruwa aka bashi zai sha na gaban shi yayi miƙa alama yana da bukatar ruwan sai na farkon ya ce a miƙa ma na biyu na biyun sanda zai karɓi ruwan na gaban shi na uku ya miƙa ya nuna yana da buƙatar ruwan na biyun ya ce a miƙa ma na uku na uku zai karɓi ruwan na hudu ya miƙa ya nuna yana da buƙatar ruwan na uku ya ce a miƙa ma na hudu kafin a je kan na hudun a bashi ruwan ya mutu kafin a dawo kan na farkon sun mutu wayannan wayannan ne ake cewa ulaika ba'i, wayannan su ne iyayenmu inna tashabbuha wato bil kirami kiramu kamanceceniya da mutanen kirki shi ma ainihin wato karamci ne to irin wannan tarahum din da at shi aka rasa Allah madaukakin sarki ya kiyaye to wasu sashen abubuwa da mutane suke kani suna faruwa wani abu ne da annabi ba da labari cewa za su faru kuma la mahala sai sun faru to irin waɗannan rigingimin da kake gani in kana ganin su to dan kana shirin ka minke ka zauna a duniya ne kakkai alama ne cewa duniya tana zuwa ƙarshe ne dan annabi ya faɗa yana daga cikin asharatu sa'a za a samu kasaratul haraj yawan yaki yaki kisa shi wanda yayi kisa bai san me aka kashe wanda yayi kisan inda zaka tambaye shi me yayi me ma wani so zai ce haka kawai shi wanda yayi kisan ba wani dalili wanda aka kashe bai san bai bai ba watakila ba mamaki abu ne bai taka kara ya karya ba rigima za ka haɗu kawai ga wani ya ɗauko makami ya kai wani lahira kuma yana yawan faruwa ne, to kasaratul haraj kuma wannan kakka ɗauka tsakanin al'ummar musulmi da kuma kishiyar ta'a musulmin iso iso haka ake abinda bai taka kara ya karya ba sai da gingimu to wallahi ina kira zuwa ga al'ummar musulmi dukkan wata harka da zaka je ka shige ta a duniya siyasa zaka yi me zaka yi to ka sani daga cikin abin da Allah ya wajabta maka a kanka akwai tsare mutuncin dan uwanka musulmi kuma in ya zamanto ba za ka iya yin wannan amma sai ka zubar da mutuncin dan uwanka musulmi to wallahi ka haƙura ka bar wannan abin ya fi maka sauki domin laifin da za ka tafi da shi gaban Allah na zubar da mutuncin ɗan uwanka musulmi na rantsi da Allah ba za ka ɗaukar rigima ba a lahira saboda ƙimarta da matsayinta da girmanta ballantana cin dukiyar shi ta hanyar da bai dace ba ballantana zubar da jinin shi ballantana zubar da mutuncin shi ballantana zina da ishi ballantana zina da matar shi wayannan gima-giman laifuffuka duka duk suna faruwa cikin wannan al'ummata, ta Abu Sa'id al-Khudri ko Abu Musa al-Ash'ari sun dabbaka wata karantarwa wanda ila yawmin qiyamati ni dai har yanzu sai dai in karanta ta a littafi ban taba dan an ce ga wata al'umma da ta sake aiki da wannan karantarwa ba idan an shiga fatara da hali na babu na rashin kuɗi yadda suke sai su yi kira sai a taru kofar gidan ɗaya daga cikin shugabanninsu duk abin da kowa yake da shi ya tara ya kawo sai an gama tarawa sai a zo a raba bisawiya misali ka kawo naira dubu ɗari wancan dubu ɗaya kawo wancan ya kawo miliyan ɗaya wancan ya kawo miliyan goma kowa abin da yake da shi sai an gama tara kuɗin kaf idan an zo za a raba kuɗin sai a kalli tuwa ya fi bukata kai da ka kawo miliyan biyar ko miliyan goma amma matar ka ɗaya wanda ya kawo naira dubu ɗaya shi matar sahu yanzu bukatar shi ta fita ka idan za a raba kuɗin shi sai a ɗauki dubu ɗari hudu a bashi kai sai a ɗauki dubu ɗari a baka a ce ka koma da annabi ya samu labarin ga abinda mutanen nan suke yi ce ka wa'annan mutanen sun zama ni ni ma na zama su hum minni wa ana minhum sun zama ni ni ma na zama su irin wannan jin da tausayin da fatan alheri ga ƴan uwan musulmi shi ya karasa yanzu shi yasa malamai suka ce a duk ƙur'ani, babu inda Allah madaukakin sarki yace mai koyi da wanda ba musulmi ba sai waje kwaya ɗaya. kuma wallahi yace in ba mu koyi da su ba anan to za mu ga bala'in da zai faru a bayan ƙasa Allah ya ce mana allazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd Allah ya ce arna sashin su yana kaunar sashi illa taf'alu dan ku ba ku zama haka ba Allah ya ce to takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir sai kun ga banna da fitina mai yawa a bayan ƙasa in dai sashin ku bai zama sashi yana kaunar sashi ba to za ku jira daga abin da zai ainihin wato faru ya akari da yanayi na lokaci kuma na haura awa daya zan yi kokari in tsaya nan amma wani ya rubuto tambaya bayan addu'a da fatan alheri yana so ya san abin da ya shafi sanarwa da ake yi a masallatai akwai sanarwar da ya kamata a yi a masallaci ne akwai sanarwar da bai kamata a yi ba a masallaci shi masallaci kamar yadda annabi yake cewa ba waje bane da aka gina shi don cigiya sai dai cigiya daban sanarwa daban idan akwai muhadara an tsara za a yi a waje kada ba laifi za a iya sanarwa a masallaci cewa akwai abu kaza za a yi wani ya bar kayan shi a masallaci ya bata an kawo wa liman liman zai iya sanarwa ya ce wanda ya bar kayan shi ne ka rayu wannan sanarwa ne ko akwai wani abu muhimmi da ya taso wanda ke bukatar a sanar da mutane ba tare da ƙairi ba a sanar da mutane ko wani abu kaza ya faru domin masallaci asali santa ce ta al'umman musulmi a zamanin annabi nan ne hidikwata a nan ake kullawa a nan ake warwarewa mu ne da yanzu galibi masallatai ba kima suke da shi ba a wajen daga sallar da shi kenan wani wajen ma idan an samu dan kwamiti mai kula da masallacin fitinan ne sallar nafila ba ba zai bayar kai ana ga masallacin tsaya da kwaro yana jira kowa ya fice kulla masallacin amma masallacin annabi akwai sahabbai sama da saba'in da suka zo daga wurare ko gidan kwana ba su da shi a masallacin suke kwana nan ne wajen zaman su akan su Allah ya saukar da lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah la yastati'una daraban fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nas ilhafa Da in abu ya zamanto yana da alaka da a sanar da mutane ga wani abu muhimmi don a sanar a masallaci ba na ganin akwai laifi wallahi alam amma ban da cigiya kada wani takarsa ta bace ya zo masallaci liman ya miƙe ko wani liman ya ce to jama'a assalamu alaikum a wani bawan Allah ya bar jakarsa mai launi irin kaza ba a ganta ba dan Allah duk wanda ya ganta ya kawo mana nan a wannan annabi ya hana ya ce fa innal masajida lam tubna lidhalika ba gina masallaci dan wannan ba cewa yawa idan mutum ya zo yana cigiyar kayansa a masallaci annabi ce ku ce masa kada Allah ya sa ya ga kayan haka annabi ce ku ce kada Allah ya sa ya ga kayan saboda haka akwai bambanci wanda zai zo yana neman kayansa da kuma a'a wannan sanar da mutane ake wani abu ko abin ya faru ko abin ana hasashen zai faru ko kuwa an shirya wani abu za a yi a sanar da mutane a cewa akwai kaza da kaza da kaza za a yi wannan ba na ganin akwai laifi wallahu a'ala wa a'lam wa bi hadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh to faɗa da wannan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Allah ya saka wa malam da alkhairi ah, kafin manta ɗazun kafin halartar jama'a na fara sanar da wato ainihin wani kaset wanda ya kunshi karatukan malamai guda biyu a ciki akwai sheikh umar tahir sa'annan kuma akwai Sheikh Aminu sautu Sunna wanda karatun ya kunshi abubuwa masu fa'ida kwarai da gaske eh, naira ɗari biyu ne aka ma kuɗi. a sunan muna fatan jama'a a fitar da kuɗi a siya ya kare a yanzu alal hakika wannan shine abin da ya kamata mu yi domin a wani abin da bai kai wannan ba za mu kashe abin da ya fi haka naira ɗari biyu ka cire ka je ka sa wa matan ka kai amfana iyayenmu wannan zai taimake su kwarai da gaske maudu'an da aka yi karatu a ciki zai taimake mu mu matasa kuma zai taimake iyaye don haka yan uwa musulmai ba na so in labarta mana daɗin da ke cikin wannan kasar din sai wanda ya siya alal hakika akwai alkhairi mai yawa a ciki Allah ya ba mu ikon fitar da kuɗi mu siya naira ɗari biyu ne yan uwa musulmai malam Allah ya masa sakayya da gidan aljanna Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi wannan shine dan takaitaccen jawabin da muka yi dazun a matsayin cewa da Allah zai ba mu ikon dawowa muna da fahimta da yaddan Allah za mu samu kusan abin da ya tsara abin da muka samu a dazun kuma ina ganin kaman lallai kusan hakan ya tabbata ɗan eh, uwa musulmai Allah subhanahu wata'ala ya karfafi imanin mu alal hakika kamar yadda na faɗa dazun wannan shi ne abin da ya halice mu da shi ya halice mu ne don mu bauta masa bauta ba shi yiwuwa sai da ilimi dole sai mun yi karatu kuma lallai sa'annan za mu san ya ya kamata mu bauta ma Allah idan ba mu yi karatu ba to ta yaya za mu bauta ma Allah ‘yan uwa musulmai to mu yi ƙoƙari mana ko da ba mu ɗauki littafi mun je mun sa a gaban malami ba ko da ba mu yi rijista da wata makaranta ba mu yi rijista da majalisin da ake karantar da al'umma mana yan uwa musulmai a masallatai ko ko irin waɗannan karatuttuka Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu alal hakika so tari yan uwa musulmai so tari ya kamata mu ji tsoron Allah abinda nake faɗa a wannan wuri shine yau idan aka ce ustazun malami na gida ya zo yana gudanar da irin wannan karatu misali aka samu karancin halartar al'umma misali nake bada wannan misali wannan abu ne wanda an saba amma idan aka ce malami ne international malami wanda duniya ke neman sa amma ɗan uwa musulmai ya muke so a dauke mu a dauke mu kadaru ko ko misali ku yi hakuri ai kabila ne ko eh misali amma an fahimci abin da nake nufi ko ana so in kira mu da ɗayan kalman ɗayan ne suna kira kadara kan ce a ɗauke mu anna misali an gane ko Ƴan uwa musulmai don girman Allah mu dinga duba da irin wa'annan abubuwa alal hakika tabbas malam ya riga ya gama komai abinda kowa ya aikata a rayuwarsa to fa shine zai kwasa a ranar gobe kiyama Allah ka taimake mu rafafi imanin mu ba mu ikon aikata alkhairi alal hakika yan uwa musulmai mu yi kokari mu bibi wannan kasa din shi ma da malin ya gudanar da karatu a kansa domin da dama kila wasu abubuwan sauti bai ba mu ba amma muna zaune a cikin gida da iyalanmu insha Allah za mu fa'idantu hasibu anfusakum yan uwa musulmai alal haqiqa malam ya taɓa wasu wuraren da kwarai da gaske muna fama da su so tari mukan damu da mu bibi matsalan yan uwanmu ba mu la'akari da kan odiyon karatun da malayi ya su da na yanzu sai ta kan wasa sai tura sunansa da garin da yake a kan wasa zan tura masu wajen ok yanzu haka na'am na'am to shi kenan an gane ko yan uwa musulmai kuma kula da wannan yan uwa musulmai mu duba mu gani abinda nake batu a kansa shine so tari mukan zauna mu dinga bibiyan laifuffukan yan uwanmu ba ma kallon cewa ashe wannan bibiyan shi ba laifi ne kenan za ka wayi gari baka gano laifin dan uwan naka ba kuma kai ka bo naka laifin so tali abin da muke ciki kenan sa'annan akwai wani shugaban malamai a kullun yana magana yana wani karin Hausa yace duk wanda ya tsuguna ai haƙuri, yana ƙoƙarin lika ɗuwawun ɗan'uwansa, uwansa yace kafin ya gama kallo wani ya gana shi daga can kenan abin da yake nufi duk wanda yake kokarin ya bibiyi laifin dan uwansa to shi tuni wani ya riga ya hango na shi laifin jama'a Allah ya sa mu cika da imani malam ya ce wannan number waya da za a karanta yanzu shine wayanda suke harka da ainihin WhatsApp eh, za su iya za a iya tura musu audio da video na karatun malam da aka gudanar a yanzu audio ne kawai Na amto audio insha Allah na karatun da malam ya gudanar ga numban kamar haka 080 080 44 39 73 080 44 39 73 zan maimaita 080 67 3973 Allah subhanahu wa mana jagora da kuma ainihin taimake mu da rahaman samalan Allah ya saka da gidan aljanna ah, akwai karatun mata wanda zai gudana gobe da safe insha Allahu sai mu yi kokarin sanar da iyalan mu su ma su zo su ɗiba wannan alkhairin da muka ɗiba Allah ya ba su ikon zuwa zan roƙi ainihin eh, mai girma ga ladiman kajuru da sanya albarka a wannan karatuka da malam ya gudanar daga ƙarshe kuma sai in roƙi mataimakin shugaban jama'atu nasarar islam na ƙaramin hukumar kajir local gaman shi kuma ya ƙara sanya mana albarka daga nan sai ya rufe mana da addu'a domin malam ya samu ya je yana natsa Allah ya saka da alkhairi karmakallah sai na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن da sunan Allah mai rahama mai jin kai na miƙa cikakken godiyanmu da wannan shaharar malami da irin ɗawainiyar da ya na tattakowa ya zo ya bugi juji inda gwazarma take ma'ana ya zo mana a lokacin da mu yawa yawan al'ummar musulmi mun saki hanya mun fa saki hanya to malam ya mana tunatarwa muna roƙo Allah ya mishi sakayya da alherin sa baki daya muna kuma roƙon Allah ya sanya wannan tunatarwa da fadarkarwa da malam ya mana zai shiga cikin zukatanmu mai kuma aiki da shi domin babu shakka mun shiga halin yi a wannan ƙaramin hukuma mu a ɗaiɗai a bibbiyu mun sha tilawar abin da ya haifa mana da wannan fitina yau ya malam ya fito ya faɗa mana tsirarar gaskiya Allah ya ba mu ikon aiki da gaskiya Allah ya raba mu da fitinan da ke tattare da wannan hali na rayuwarmu Allah ka shirye da mu shirya ta gari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah ya saka da alkhairi jama'a mu yi hakuri domin na yi tunani daga bisani yayin da mai girma galadima ke bayani Ƙila za a iya samu waɗanda ba su ba da tambayoyinsu a rubuce ba wala Allah za su so kila a ce sun samu dama na yin tambaya ɗaya ko biyu ko uku to na yi la'akari da yanayin lokaci ne kuma insha Allahu ya kamata a ce an rubuto ne kamar yadda wanda ya damu ya rubuto tun tashin farko to muna fatan kila da akwai tambaya da an yi kokarin rubutawa a lokacin da malam ke gudanar da karatu kil babu ne muna fatan kila ba a shiga haƙƙin wani ba in kuma an shiga da fatan za a yi haƙuri saboda yanayin lokaci insha Allah to zan roƙi sakatarin sakatarin siya ya wakilci bace bakin shugaba insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم da الله Allah mai rahama godiya ta tabbata ga Allah da ya ni'imtar da mu da wannan addini na musulunci madalla da wannan ni'imar ta musulunci Allah ya ƙara tsira ga annabi Allah ya ƙara tsira da aminci ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da dukkan wanda suka bi ta farkinsa har ya zuwa ranar tashin alkiyama muna amfani ina son yi amfani da wannan dama mu ƙara miƙa godiyanmu ga dukkan 'yan kwamiti da suka shirya wannan mahazara da malam ya zo don ya ƙara faɗakar da mu ya tunatar da mu ga wannan hanya madaidaiciya ma'ana hanya addinin musulunci wadda muka gode Allah da ya ni'imta mu da ita haka kuma ina so yin amfani da wannan dama miƙa godiyanmu ga dukkan wanda suka halarci wannan wuri da wadda ma ba su samu zuwa ba suna da niyyar zuwa Allah bai ba su iko ba da fatan Allah ya saka mana da alkhairinsa kuma muna fatan Allah ya haɗa mu a cikin aljannatul firdaus wannan taro da muka yi Allah mun gode mishi ba kowa Allah yake son shi da rahama ba sai wadda Allah ya so mun gode muna daga cikin su mu musulmi da Allah yake son mu da rahamansa muna fata da wannan dan takaitaccen jawabi nawa za mu tashi a nan wurin yadda malam ya zo lafiya Allah Ubangiji subhanahu wata'ala da shi da sauran jama'an shi Allah ya koma da su gida lafiya Allah ya ba mu ladan wannan taro da muka yi Allah kuma ya haɗa mu aljanna assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu سبحانك اللهم طيب، وبحمدك نشهد ان لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله الحمد لله